ta yanzu dare ne na juma'a tara ga watan shawwal hijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha biyar ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin tsarin shi ne ya ba mu ikon shirya wannan wa'azi domin fadakar da al'umman musulmi al'amuran addininsu domin alakansu da mahalicinsu alaka ya zama mai inganci kuma nagartaccen alaka alakan ba za ta zama haka ba dole sai ya zama an kulla a bisa shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan ya sa wannan cibiya ta darun hadisu salafiya da ke magumi a karamin hukumar zaria magaga dacewar mu shirya waɗannan wa'azozi na goron sallah domin fadakar da junanmu a yau da izinin allah kamar yadda sanarwa ya gabata ko'ina ɗaya daga cikin malamanmu ne na ahalus sunna a garin nan a shek abubakar asgar ɗaya daga cikin malamai na darul hadisu salafiya kuma malami a jami'ar ahmadu bello ta zaria muka gayyata domin ya gabatar mana da wa'azi mai taken hassada da illolinta allah ya kare ya kiyaye mu daga hassada kafin gabatar da malam kai tsaye ya bi ya hude mana fagen da abin da allah maɗaukin sarki ya hore mai za mu nemi albarka da wasu ayoyi na alkur'ani mai girma wanda alaramma muhammad salis mu'az al-madani zai karanta mana daga cikin alkur'ani mai girma ana gafarta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين كالذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نخيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت تحتها سندخلهم جنات تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا madaukin sarki ya saka malam da alkhairi kai tsaye za mu nemi taimakon allah madaukin sarki magabatar da malaminmu a sheikh muhammad kabir abubakar asgar allah madaukin sarki ya malam jagora akan abin da zai faɗa ya faɗi daidai mu kuma allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam zai karantar da mu kala gafata malam bismillah bismillah rahman rahim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 a bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci ina mai mika ainihin wato godiya ga masu kula da wannan markazi na darul hadisi salafiya da ke nan magume a zaruwa musamman dan uwa sheikh muhammadu al'awwal abubakar wanda aka fi sani da suna malam mai shago allah madauki sarki ya kara musu sabati akan sunna ya ƙara musu ainihin dagewa da jajircewa akan biyayya ga manhajin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da sahabban shi hakika waɗannan ayyuka da suke yi na gabatar da karatuttuka da wa'azozi da tunatarwa aiki ne wanda yake gagarumi muna fata allah madauke sarki ya ainihin wato zama gaba gare su ya kuma ba su ladan ayyukansu na alkhairi sannan ya kau da kai daga kurakurai ko tangarɗa ko ainihin wato ɗan adamci da ya faru an bani wato taken wannan haɗuwa da sunan hasaba da illolinta kan cewa in zo na yi jawabai game da menene hasada me alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi sallam suka faɗa game da hasada sannan menene illar da hasada ke iya jawowa ga ɗaiɗaiwan mutane ko kuma al'umma ga baki ɗaya sannan ya kuma za mu iya magance matsalolin hasada ɗin a tsakankanin ya kuma mutum zai katange kanshi daga aukawa cikin yi ma ɗan uwan shi musulmi hasada waɗannan a takaice su ne abubuwan da muke fata wannan takaitacciyar wato muhabara ta amsa mana su insha Allah ba don kuma ba saboda kasancewar ita wannan wato cuta ta hasada ya tabbata cewa cuta ce da mafi yawan mutane in baka ce su ba suna fama da ita da gwargwadon matakin yadda ta riski mutum ko ta kama shi kuma tana jawo fitintunu da yawa a cikin al'umma tun daga kan haɗa gaba tsakanin mutane da kuma jawo mutane zuwa ga aikata manya-manyan laifuka waɗanda suke daga cikin kabaya irin kisan kai irin ainihin wato sihiri da ƙarya da ƙazafi duk ana yin su a sakamakon hasada ne da aka yi zama cuta wadda al'umma gaba da take fama da ita wanda kuma hakan ya sa malamai ba su gushe ba suna yin wa'azozi da latuci da rubuce-rubuce tsawon zamani don faɗakar da al'umma game da haɗarin wannan cuta bayan kuma saboda ta kasance wata ƙofa da shekarun mutane da aljanu suke amfani da ita wajen raba kan al'umma a addinin su da rayuwarsu haka wannan gaba ɗaya yar a taƙaitaccen muhabarar da rami yi za ta ba mu haske ne game da abin da ainihin wato malamai suka ɗe suna faɗa ba wani abu ne samu ba a faɗa ba abubuwan da aka saba ji ne su ne za a tuna wa juna da fatan allah ya amfane mu ya sa mu aiki da abin da ke ciki na karantarwa wadda ke tabbatacciya daga ainihin ƙur'ani da ingantaccen sunna annabi sallallahu alaihi salama bisa fassarar magabata na kwarai abu na farko shine menene ma'anar hasada ma ka ce hasada ana nufin bughdu ni'matul ghayr watamanni zawala mutum ya ji a ran shi yana kyamar yana kyashi yana bakin cikin a ce wani ya samu alheri da kuma duk sanda wani ya samu alheri shi fatan shi kawai wannan alheri ya gushi baya son ya ji wani ya samu aiki ko ya ci jarabawa ko ya kasuwanci ya samu kuɗi ko ya gina gidan kan shi ya bar gidan haya ko ya samu wani ɗaukaka na mukamin siyasa ko addini ko tattali ko rayuwa kai wani ko haihuwa bai so ya ji an yi ma wani abokin zama ya fi so a ce matar ta yi ƙwarin cikin kullum fatan shi ya za a yi idan wani ya tafiya ya hatsari ko yan fashi su tare shi su kwace kuɗin ko ya je kasuwa ranar a faɗi ba yi ba duk sanda ya ji wannan zai je na farin ciki na ƙasa ko kare tattalin arziki ko wata ainihin jarabta ta samu ɗan uwan shi musulmai to wannan shine hasada da zaran ka ji kana da irin wannan tunanin a cikin ranka sanda da aka ce wane ya samu alheri kai kuma ka ji bakin ciki ko kuma wane ya gamu da wani sharri ka ji kai kuma kana farin ciki ko da baka furta ba alama cewa kan cewa kana tare da cutar zuci da ake ce ma asada domin cutuka iri biyu ne kamar da ibn qayyim ya rawa su akwai cuta ta jiki waɗanda su ake magungunan su da irin waɗannan magunguna na ɗabi'a akwai kuma cuta ta zuciya wadda mafi wanda ita ce shirka sai kuma haka dai haka dai ka biyo zuwa riya da makamantansu to ɗaya daga cikin munanan su ita ce ainihin wato hasara wanda kuma malamai suna cewa ina da'un muzmin cuta ce wadda take wato terminal wanda in kuma da ita sai dai ku tare kan mutumin da ya kamu da irin mugayen cutuka na zamani kamar mutum ya kamu da kansa a wani gaba na jiki shi zama ta riga ta lalata jikin ko kuma mutum ya kamu da ciwon a hanta misali sa daga cikin cutukan da ake kirga sa matsayin al-muzmina wanda sai dai ka rayu da su ka mutu amma ba a warkewa gaba daya sai dai ta baka abin da zai rage maka zafi ko kuma ya sa ka bacci ko ya sa ka manta da cutar na ɗan lokaci to kamar yadda waɗannan cutuka suke ga jiki cewa masu kisa ne ba a rabuwa da su haka hasara take ga zuciya cuta ce mai kisa wanda da wuya wanda ya riga ya jarabtu da ita ya rabu da ita da haka cuta ce mai haɗari da ya kamata lallai musulmi ya guje ta cuta ce wanda take mai da mutum ya wayi gari ya zama shine macuci amma yana ganin kamar an cuci. shi saboda zai dinga kallon Allah da ya ba wa na kaza bai kyauta mai ba don me Allah zai ba wa na abu kaza ko kuma don me wa ne za a ce ya kusa yin haɗari amma ya tsira ya Allah bai bashi ya fada ya fada cikin wannan bala'in ba ya aka da aka gobara kaza wannan gidan shi tsira bai kone ba kaga shi ke da nufin zalunci amma zai dinga juya abun kamar shi aka cuta kamar an mushi laifi sai kasance abokin gaba kuma a cikin rigar masoyi domin galibi kuma masu mutum hasada su ne wanda suke tare da shi wanda suke kusa da shi wanda suka taso wuri ɗaya ko gari ba ko anguwa ɗaya ko wanda suka san kuruce shi tun san da ba shi da komai galibi masu mutum hasada sukan kasance haka ne menene ya sa mutanen makka manya-manya mutanen makka suka gaza yadda cewa wannan mutumi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya zaba ya ba shi annabta su yadda aka su karba me yasa suna ganin wannan marayan nan ne ba ya taso a gunwa ne laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatin azim ya Allah zai bada annabta ga maraya kaga shi ne da mutane suke ya za a ce wani dan gidan wani talaka ne ba dan cirani ne ba kwanda suka buga garin nan ba waye ma ya shi ba na aka a wurin mahaifinsa ba mun san ta ba kana kaza ba a ce yanzu shi ne kansilan mu ko kuma shi ne malamin ko ya fi kowa kudi a na yara a ce haka kawai sai ga mutane sun ki yarda da wannan reality din Allah ne ya tsara abin shi haka amma sai mutane su gaza yarda da wannan wato gaskiya mabayyaniya wannan shine abin da ake nufi da asada kokarin ma'ana kyamar ni'imar da Allah ya wa wani da kuma fatan ina ma da za ta lalace to wani kuma kan ɗara nan har ya kai ga ƙoƙarin lalata ni'ima ta hanyar yima mai wannan ni'ima yi da ka ga shi mai hasaba la rahata lahu fi hayati ba shi da wani farin ciki bai hutawa domin Allah duk ba zai gushi ba yana bayan shi ne ba ka kuma ba za ku muke nan cikin bakin ciki ina fata muku yanci wannan a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya yi magana game da hasada a wurare kama daga ciki akwai inda Allah yake cewa wanda kasirun min ahli kitabi law kun min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haqq fa'fu wasahu hatta ya'ti Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir a cikin suratul baqara aya ta tara Allah ya ce da dama daga cikin yahudawa al-kitab suna fata suna burin ina ma da su mai da kuka kafirai ba hukun imani sun ga musulmai sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun riga sun ɗaukaka saboda ɗaukaka su da addini da larabawa ba komai bai musamman a idan bayahudi don bayahudi ma ya ci bashin balarabe gani yake ya halasta kai ya biya ba sai ya biya ba komai kuma ko a ba shara waɗannan mutanen da ya raina yana aibata su da cewa jahilai ba su iya rubutu da karatu ba muna nan muna jiran annabin ƙarshen zamani in yi za mu kakkashe ku gaba ɗaya to da wannan annabin ya tashi zuwa cikin hikimar Allah sai ya zo a cikin waɗannan mutanen da suke ganin sun raina wannan sai ya sa hasalar taso daga cikin zuciyarsu ina ma sun san gaskiya ne addinin amma fatan su ina mara ra hukuma kafirai za su bi duk hanyar da za su bi na kawata muku abubuwa na kafirci da ƙoƙarin nuna muku waɗannan abubuwan ba su da alaƙa da kafirci dimokuraɗiyya ne yancin mata da yara ne abubuwa ne na tanɗe-tanɗe wato abubuwan ciye-ciye suturu wasanni salon zance take-taken rayuwa duka za su koya muku abubuwan da ba za ku sani ba an tumla ta shi'o bidoni ayi kuma sai kuma ga kun da su sai ku waye gari kuna yin abu yadda suke abinda suke so ya zama yadda suke cin abinci misali da hagu kuma ku ci da hagu yadda ba ku sa yin addu'a ba su ci abinci kar ku yi kuma irin sirri da suke sakawa kuma ku sa haka yadda suke hulɓa aure da zamantakewa da alaka tsakanin maza da mata kuma ku dinga haka ba tare da kuma kawo ba addini ba yadda suke ainihin wato bukukuwansu na ainihin addinansu da al'adunsu kuma kuma kuna yin bukukuwan ku na addinin ku da al'adunku a cikin riga irin tasu sai a waye gari duk abin da kuke irin nasu ne to kun kuna haka ko da ba ku je coci ba ko ku je wato kanisa wurin abin nan wurin bautar bahude ba komai ku shiga wani zuwa masallaci sai riga sun ɓata muku tunani to abin da suke fata su mai da mutane kenan me yasa suke wannan fatan so suke addinin sai ƙara yawa a so suke su ƙara mabiya ba sa bukatar kuma matsayin mabiya so suke kuku kun asarar naku addinin kawai hasadan min indi anfusihim kokarin su kawai a fasa kowa ya rasa ba kamar mai wa'azin musulunci ba ne da yake fatan ka shigo addinin musulunci ka gane gaskiya ka bi sunna duka a tsira tare a su so suke kawai a fasa kowa ya rasa wannan shine asalin hadarin da ke cikin hasada kowa ya rasa a dawo a zama duka ba a da komai ba a da imani ko ba a da tattali mai kyau ko ba a da ilimi suna yi wannan asara ne min ba'din ma bayyana lahum haq bayan ya bayyana gare su cewa alqur'ani gaskiya ne sakon annabi sallallahu alaihi wasallam na manzanci a matsayin shi na manzo na karshe gaskiya ne lalle kuma cewa siffar da suka karanta a cikin littafin su game da shi ta gaskata duk wannan abubuwa sun tabbata a tarihi abubuwa ne da ba sai an ana kashe su tun da ba su ne muhallin zanci ba a takaice wannan shine hasadar da yahudawa suke ma dukkanin wani musulmi a duniyar nan tun daga ainihin farkon musulunci har zuwa yanzu haka ya kamata kowa kun ala hadarin minhu kowa ya zama yana da takatsantsan game da abubuwan da ke da alaka da su abin da duk suka kawo na duniya ya kamata mu kalle shi mu kuma da ainihin wato ma'auni na addinin musulunci kar mu shiga shi haka kawai mu afka mushi da alkabara wa bari malaman da ke cikin musamman bayanin menene ya dace da shi ya ya kamata mu yi mu'amalanci wannan abu sawa'un sutura ce ko waɗannan kayan ainihin wato sadarwa na zamani ko ababen hawa ne ko tsare-tsaren rayuwa ko kuma wani abu da ke da alaka da abubuwan da yahudawa suka riga yanzu suka wato sha makanta duniya da su gaba gida waɗanda kowa sun su lallai ma da bukatar mu ba a hankali in ba ka ba mu wayi gari ba sai ka wawwake ka ga sun ɗaga ka daga kan tafarkin da kake na ainihin siratul mustaqim amma da aka sai Allah ya ce fa'afu wasau kai wanda yake masara to ka dinga ahuwa ka dinga kauda kai kar kace sai ka rama na fatan mai ce daga gane wannan maka asara, kar kace za ka rama da keta ko da irin mugunta ko hasala da yama ka kauda kai ka yadi kai ahuwa wannan zai fi kawo maslaha biyar da kace to kai ma sai ka rama abin da haka nan kawai za ka ji kana neman aure misali sai wani baka san laifin da ka ne ba sai zagaya tsayin da kake neman aure sai jefa wata magana ta batanci wanda kuma karya ce idan ka je ka ji labari kaka ce wallahi sai na kar ka siya ka ka kyale shi ka yafe mai shi abin da ayat take nufi kar ka ce kama kana nan kana jin sai ran da ya fara neman aure ko neman wani mukami ko neman wani ci gaba a rayuwa ko yana cinikin wani fili ka zaga ya ce ka ka aini shi karkara ma haka shi ma'anan fa'afu wasu hatta ya ce Allah bi amri har zuwa sanda Allah ne kawo al'amarin shi na nasara da ɗaukaka da ainihin musulunci da musulmai inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da ainihin kaddara ta ainihin sarrafa da abin da ya ga dama sannan Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما cikin sautin nisa'i aya ta yanayi hamsin da hudu wannan ita ma tana ishara zuwa gare waccan kabiyar ne yahudawa suna jin haushi don me yasa za a samu annabi a cikin jinin isma'il ba jinin ainihin wato ishaka ba tare cewa waɗannan 'ya'ya ne na mutum ɗaya shine ibrahim alayhi salam kuma su sun ta samun annabawa da yawa ta tsatsan wancan ainihin wato ɗa na annabi ibrahim shine ishaq alayhi salam don me yasa za a samu wannan annabi na ƙarshe wanda ya fi kowa ne a cikin annabawa hankoransu kenan duk da yawan annabawan da suke da su sun karanta sun tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a cikin annabawa da ɗaukaka ya fi kowa mu'jiza khalida ranar kiyama shine jagoran duka halittu annabawansu da talakawansu don haka zai danne gaba ɗaya alfarma annabawansu sannan kuma dukkan addinan annabawansa na da yanzu sun zama expire an daina yayin su sakamakon zuwa ainihin qur'ani da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan bakin cikin da asabar bayan fa sun ci zamanin su bayan sun yi annabawa da yawa bayan ainihin wato kashe annabawa suke yanka annabawan suke su kuma su gaba harkokin su ne da kullum amma kuma duk da wannan wasu na hankoran annabin nan kwaya ɗaya tamkar da dubu dole shi ma zama a cikinsu to daga ga gane ashe mai hasada ne yana iya maka hasada abin da shi ma yana da shi ba wai sai wanda bai da shi bane wani ma yana sama da kai yana da digiri amma bai so a ce ka ci waye ka haka akwai zalunci a cikin wannan dawa yana da miliyan goma amma yana bakin ciki ya kasa dubu ɗari haka wannan akwai zalunci a cikin to to shine suna da annabawa ɗaruruwa amma suna bakin ciki annabi kwaya daya cikin wata al'umma shi na Allah yake cewa dan me suke mutane hasada kan abinda Allah ya ba su ni'ima to ko su hasada ko kada su yi Allah ya ce mu dai mun riga mun ba mutanen gida na Ibrahim littafi annabta da hikima ko mun ba su mulki mai girma bawon wannan abun da yaro kuma mu dauki izina su ne asalin abun da ake mutane hasada a ciki alkitab ilimi kenan alhikma wato ainihin a dabarar rayuwa wata ke sa mutum ya samu duk abin da yake samu kuɗi ko shahara ko wayewa ma'ana duka suna da abin da ke ce mai hikima kokarin kallon rayuwar da Allah ya halitta ko kuma ga me za ka ci moriya a ciki me mutane suke bukata ka kawo musu na kasuwanci wata sana'a ce take ci a cikin al'umma ka zo ka kawata ta ka samu kuɗi a cikinta to dukiya kenan sai kuma mulki abu na uku wani abun da ya suna ne asalin abun da suke jawo mutum hasada a rayuwa a ga ya samu wani abu da ya ɗara na wani da sunan ilimi ko abun da ya ɗara na wani da sunan ainihin wato kuɗi ko abun da ya ɗara na wani da sunan mulki to in dai ku kana neman ɗaya daga cikin waɗannan to ka tabbata sai an ma hasada ba zai mutane su kyale ka ba yana daga cikin jarabtar da Allah bai ba kalli annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ce kawai mutane fa ba ta da dukunkuni ko kwaya daya cikin ta komai shafaf ya same su kuma cikin bata cikin maguzanci cikin barna da cin dukiyar juna da cin riba da zinace zinace babu irin barna da baya cikin al'umma laraba kuma sun san shi sun san mutumin kirki ne sun gasgata cewa baya karya baya cin amana mutum na iya kin ya dada matar shi ya ki bata ajiya amma zai kawo shi sallallahu alaihi wasallam amma da haka da yazo ya ce ga gaskiyar sai suka kiyarda yadda saboda wannan hasada cewa to gaskiya mun da dai wani ne ma ba na kawo wannan maraya wanda ake tausayawa a ce shine babba kuma cikin ba shi da kuɗi yana yi ma wata kasuwanci ne ma yaron wata hajjiya ne ta birni to kaga kenan komin alherin da kake wa mutane ba za a rasa wanda zai ci wannan alherin ba zai ke gare shi to ya kamata duk wanda yake da ta ni'ima ya sani cewa sai an ma hasada a kanta la'alla kuma wanda zai maka hasada za ka gaishe ne abbarahun nasu ilaik ɗa mahaifi mata aboki malami almajiri oga ko yaran aiki za su yi mutunan sasada kar ka ce ɗanka ba zai ma asara ba ko mahaifinka ko mata duk ba su yi kar ka ɗauka an ce wannan zai ma asara sai wanda masallacin ku ba iri ɗaya ba ko kuma addinin ku ba iri ɗaya ba ko kuma in kai kana faci ya nan sai wanda ke faci a can ƙarshen wani layi sannan shi ne ma asara saboda kwasomi suna tsayawa nan su kare iska ba su zuwa goshi ba dole su shi ba halayyar da ke kuma faci a gurin kashi ma yana ma ba na fara garin na faɗa na haɗa mutane da yan wansu bane mara so ne mu tantance hakikan yadda abu yake dan haka sai Allah subhanahu wataala ya bada wani wato rigakafi na asara shine gashi nan suratul fara. a cikin abin da zaka lissafa matsaloli waɗanda kake nema Allah ya tsare ka daga sharrinsu hada mene wa min sharri hasidin iza hasada to wannan bai kamata mutum ya sakaci da karanta wannan adda ba wannan sura gaba ɗayanta dama ana sa ra matsayinka na musulmi wanda kake wato mai koyi da sunna akalla kana karanta ta kullum akalla sau biyar akalla na bayan salloli din nan daga cikin azkar waɗanda kullum ake so ka dinga yi a bayan ko sallan barna ana kuma wazat ko ya kamata ka dinga yin su da kuma conscious da tunanin cewa kana yi ne don Allah ya sai ka don ba wai kawai kana karantawa don dai kawai kai ma dai zama dai ka karanta kuma ka kowa na karantawa ya kamata ka ta dinga riya maka cewa kana neman tsari ne daga waɗannan abu min sharri ba min sharri ba min sharri kaza ina fata muna gane wannan waɗannan kaɗan kenan daga cikin wasu ayoyi da suka yi bayani akan ainihin hasara da take a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam za mu takaita kwarai akan hadisai guda uku na daya akwai riwaya daga azubair radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce dabba ilaikum da'ul umam qablakum manzo Allah ya ce cuta wata dama al'ummomin da ke gabanin ku ta saɗaɗo cikin ku da al'umma ta ɗaukaka to ta da ta cuta da take faruwa gare ta ne wannan cutar sai annabi ce alhasad wal bagba hasada da kuma yau juna makirci hasada take fara zuwa sannan sai a fara juna makirci sawon 'yan siyasa ne attajiran birni ne malamai ne matan aure ne ustazai ne alarammomi duka inda suke taron al'umma sun ɗaukaka sai ga suna wajen su hasaba a nan nake suna tambiya akan wata ƙabiya kan na manta da ita cewa wai malamai su suka fi kowa saba wannan gaskiya shari ba malamai suka fi kowa saba ba jama'a gani masu faɗa wannan abu saboda kan usabe ne ba san komai sai malamai ba san attajiran birni ba ba san malamai na boko ba ba san yan kasuwa manya ya suke su ba dole daga tana yau ne a cikin mu usabe saboda malamai kuma yake saurara to malami kuma yana da wani ƙarin aiki shine shi dole sai ya faɗi duk abin da wani yake mara kyau shi a cikin aikin shi ne baya cikin aikin nan kasuwa in yana a kaya ya dinga cewa kun ga wani bai arha bai kyauta ba ko ya dinga cewa wanda baya a jama'a baya bin annabi ba aikin dinka so bane wannan amma shi aikin malami ya faɗi cewa wanda baya arha bai kyauta ba saboda a shi a cikin karatu to a cikin kuma zai faɗi malamin da zai faɗan gaskiya bai kyauta ba ko ya faɗa aiki ko ya kai ga ya yi fushi ya kama suna sai a ce asara ce ba zai rinta zama asara ba ta yi tsantsan wasiya ce kawai ke. to ya kamata mu dinga yin malaman adalci ba ka iya wato yakkana cewa abinda da malami ke faɗa akan wani malami na kurakurai ko na kadi ba ka yi yakkana cewa sadaci ta yi tsabar gaira ce alal haq kishi ne yake wa gaskiya da ka san irin yadda 'yan kasuwa da 'yan siyasa suke wa junansu makirci da ka san na malamai kankani ne don ba na ji akwai malamin da saboda wani malami ya ce faɗan gaskiya zai tafi gun boka ya ce a bakin malam wani ya daina wa'azi gaba da amma ba yan kasuwa suna haka sannan a ɗan siyasa kam sun fi wani haka yau kai har yan wasa yan wasan hausa da yan wasan kwallo da yan drama suna yin wannan ba ce wani tauraron shi ya fara tashi sai ta bugun wani boka a ce ya sa wa tauraron bakin fenti idan na aski a ka taɓa jin labarin wani malami ko da malamin bid'a ne za a ce saboda tsabar kyamar malam da shago misali da yake ya je gun wani boka ya ce a rai malam shago baki ka baki ba da bai ruwa ya riga ya yi to wannan sai sa sai ake yawan zargin malamai da cewa wai suna da hasara za a iya samun hasara cikin malamai kuma ta faru amma ina so ne disputing cewa ne ba su kare suke yi ba yana cikin sauran fawa'if na al'umma ina fata an fahimci wannan in ka rayu a cikin mutane rukuni rukuni za ka ga suna da irin wannan ɗabi'a ta ainihin haka to shi malami kamar da muka saboda yana da ƙarin aiki akan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya al-haliqa hasada ita ce mai aski ita ce wanzaniya halikatu din la halikatu shi'ar yace wanzaniyar take askin mutum addininsa yadda ka san wanzan da ka zauna a gaban shi ya ɗaye duka gashin da ke kanka ya mai kai abin nan wato kwarin mono to haka hasada da ƙeta tsakanin juna take yashi addinin mutane kawai gari kawai ka zama fafa nuru a lamarin addini saboda mai saboda kana wani hasadar ni'imar da ya masu Allah ya mushi kamar yadda muka faɗa saboda hakan na nuna kai yanzu baka yarda da abin da Allah ya raba ba kenan kana so kai Allah gyara kai da kyau ba ne mushi wallazi nafsu muhammadin biyadi sai wanda Allah ya ce na rantse da Allah da raina ke hannunsa la tadkhul jannata hatta tu'min wa la tu'minu hatta tahabbu ce wallahi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa ba za ku taba shiga aljanna ba sai kun yi imani kun ba ku taba kasancewa masu imani sai kuna kauna ku kauna da ta hana ku yin gaba da hasada afala unabbiukum bi shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bada likici yace bana gaya muku wani abin da kuna yi za ku kaunaci juna ba afshu salama bainakum ku ringa yada sallama da aminci da ku ko da akwai wani rukuni wata santa wani daga ta wasu masu zama da kake tsammanin suna ma asaba an karo karfa wai ga kayaka haka tsaya ka musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ayi sallah lafiya ya jama'a ya iyali ka wuce yau da gobe sun kaunace ka amma ana ganin kana wasu da kaji a can wanda yana tashin kuɗi ba kullum ka rata ya sa a jikin roba roba ko kuma ka zo baka kuwa sallama kaga ka ba mutane da wasu gaba rike maka a ce shi ma ya samu kuɗi amma kuma shi ya sai girman kai nawa ne ma da shi ko da wanda yake faɗa kan baka fi shi samu da tunda shi zaune yake naka afshu salam ya jama'a dinga yada aminci a dinga yada sallama yana da gaske alamun tashin kiyama da annabi ya faɗa shine mutane su dinga yin sallama kawai wanda suka sani sai dan masallacin ku ko dan kwas ku ko dan layin ku ko dan kabila ku ko da yake irin kare hula irin ta yan gano shi ba kawai sallama kawai amma an kai gole baka san shi ba ka da shi kowane mutum ka gan shi kawai ka ɗauka musulmi ne ka mai sallama sai haka sa haka ta bayyana shi mana ashu don kai mutum wannan sallama to ka amuntu kenan ka amintar da shi daga tsoron da kake kuma ka amintu daga tsoron shi insha Allah wannan hadisi ne al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi sannan a Sheikh Muhammad Nasir Nasiruddin Albani ya inganta isnadinsa hadisi na biyu a cikin wannan ainihin mas'ala shine daga Abu Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wasallama manzo Allah ya ce la yajtami'ani fi an-nar muslimin tana kafirin sun masaddada wa ba ce mutum biyu ba sa haɗuwa a gidan wuta shine musulmin da ya kashe kafiri sannan baya kashe kafiri a gun jihadi ka kashe kafiri bayan ka kashe kafiri a gun jihadi sannan kuma ragowar rayuwarka ka ci gaba da kokarin saddada kana toshe hanyar barna wa qaraba kana kusantar hanyar alkhairi ba ka ce akwai na je jihadi ko ka dawo kai fallon hamsin ka ci ha ko da muka yi jihadi sabai da suka je badar aka ce an kalli zuciyarsu an gafarta musu komai ba su wannan ai ka bara ba ci gaba da suka yi dinga yin kokarin ya za a yi tsira jibin sai na uba. zai rasu cewa yake yi ina fata ranar kiyama ya zama ni da musulman da yawan mulki shekara da shekaru a matsayin amir mumini ya zama ni da su ba ya ba fallasa mu babu wanda yake bin kowa bashi fatan da yake yi kenan tare cewa yana daga cikin al'asharun bashi na biljanna bai dogara da wani ya ba komai wanda da tun annabi yana rayuwa masa certificate to ne kuma sai suka ci gaba da kokarin ya za a yi su yi saddidu wa kwari na fatan fahimci wannan to bayan mutum ya je jihadi a Allah ya azata shi da kashe kafin sannan kuma ya dawo ci gaba iya rayuwar shi kokarin yin ayyukan alkhairi da gujewa ayyukan barna shirka sako bata bid'a to wannan mutumin ya mutu shi da kafirin dama wuta ne direct to ba za su haɗa wuta ba ma'ana shi yana aljanna kenan mumini ne ba sa haduwa wuta tsakanin muminin da kashe kafiri ya mutu mumini ya cika da imani tsakanin shi wannan kafirin ba za su haɗu da juna wuta ba na ɗaya kenan wala ani fi jawfi mu'minin akwai kuma abubuwa guda biyu da ba sa haɗuwa a cikin cikin mumini Gubaru fi sabilillah wa fawhu jahannam duk mu'minin da cikin shi ya shaƙi ƙura ta jihadi ya fita jihadi har ya sha wahala har ƙura ta shiga cikin cikinsa saboda wahala to da wannan kura a cikin cikinsa da kuma katarin zabo ta nama ba sa a cikin cikin shi ba ma'ana ba zai ji jahannama da wannan cikin ba kai ba cikin ne za a ajiye gefe ba ko shi ne gaba ɗaya ba zai ji wutan ba sai kuma wannan sai ce wala yastami'an fi qalbi abdin sannan abu biyu ba su haduwa a zuciyar mumini zuciyar wani bawa to wannan shi muhallin mu na wannan matsala al-iman wal hasad da imani da hasada ba sa haduwa a wuri ba a cikin zuciya daya wannan hadisi yana da hadari jama'a ya kamata kowa ya kan shi adalci ka je ka kwanta ɗaya kaɗai ka yi sabi mutane ya saba simple ɗin na cutar shi ne idan wani farin ciki ya samu mutane ya nake ji a raina bakin ciki nake ji ko ina jin ina taya dan uwana musu farin ciki idan wani bala'i ya auka wani ya nake ji kada ranka ba kanka amsa idan kana jin daidai ma'ana farin ciki ga yan uwa musulmi kai ma kana farin ciki bakin ciki ga yan uwa musulmi kai ma kana bakin ciki to sai ka gode wa Allah akwai imani a zuciyarka kenan ka ci gaba kokarin maintaining wannan imanin ka duk kokarin kiyaye imanin ka, idan kuma kai ci aka san haka ma'ana duk sanda wani abun farin ciki ya samu wani ko kuma kana jin bakin ciki a ranka duk sanda abun bakin ciki ya samu wani kuma kana farin ciki wani ma yanzu yana ta labari yana yaɗawa wani ma kafin gari ya yi da yawa text ka ji labarin wani ko bashin nan da ya ciwo yanzu haka yana na yan sanda ribin da kake cin kawai yi wannan taxi din da banda asara kudin ka ba MTR bayan zunubi to in ka a haka zuciya ka take to alama akan cewa da imani kisa ga wannan sahabi da manzo Allah ya ce yanzu nan dan aljanna zai wuce kenan sai wani ya wuce wanda ma ana ganin shi a cikin ma sabo ba wata tsaya bane ba kawai wani memba ne na can flow member na can baya a sai wani ce wannan kuma yanzu ina ne ba aljanna in ji ga me yake yi ya je ba kwanta gidan shi kwana uku yana bacci da ido daya sa'ida yake nan ko shi kuma sai ya tabbaci shi hani an mari'a ya yi komai sai wuturi wuturin ma sai kusa da ba yake shi in gari waye kuma ya sallah kawai ta harkar shi ta duniya sai ya ce mishi bayan kwana uku gaskiya ni da na sai maka fa zan zo in kwana a gidanka saboda kaza kaza ba haka bane gaskiya na zo CID ne kaji kaji kaji kaji abin da manzo Allah ya faɗa game da kai shi zo na ga irin ayyukan da kake nima da kwaikwaya ni kuma na ga baka aikin komai sai bacci <laughs> alawar sare akwai raina ya aikin da mutum yake in an ji baka tilawa izu goma a dare a kuma kai wannan ai malalaci ne ai shi ne sai ya ce wallahi dai na san bana wani abu abinda kawai iya tunda ina yi extra shine cewa ba na bacci da bacin ran ko hasada wani a zuciyata abinda da na yasa aka ba shi certificate da ta a duniya ina ma da za mu samu hakan wayan uwa a sai in muka zo bacci ko wani na kwanciya bacci kokari ko da kana jan haushin wani sai ka fasa jan haushin shi ka yi awuzi ka kokari ka daina jan haushin kowa saboda Allah ya mishi wani abu ko saboda ya ji ka wani abu la'allan ma mu samu fana da ɗaukaka Allah shi da mu to ka dai ji hadarin cewa da imani da hasada ba sa haduwa cikin zuciya da dole ɗaya bai wa ɗaya waje amma ka hada kamar da misali mumini matsoraci suna iya haduwa mumini marwaci ko ta annabi sai ana iya samu a zuciya ɗaya cutar ruwa da kuma nagartar imani cutar tsoro da nagartar imani suna iya haduwa a jiki ɗaya amma cutar hasada da nagartar imani ba su haduwa ta kaga akwai sake nan wannan hadisi shi ma hadisi ne ingantacce al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi shi da wani sa kuma al-Imam al-Albani ya inganta shi sai akwai asalin riwayar ba da cikakke ta ba haka a cikin sahih Muslim وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ظل Allah yake faɗa a cikin hadisi wanda kusan kowa ya karanta wannan hadisi na bai ce la tubaghid kar wala ta hasudu kar ku dinga juna hasada shine muhallin shahid wala ta bada kar ku dinga cin diddigen juna wani ya je za a sai mishi wani fili ka je ka je ka hana ko yana neman wata mata zai aura ka je ka nufi na kazafi ka ce da ah, to da an can daga to ba ba a tunawa amma dai ba wani na ni ba abubuwar ka neme ne a gagarwa ba ka yi lamba kenan ko sai wani ko babu wata hujja ta hana haka misali ko yana neman wani makami ko yana neman wani abu ka je ka ci diddigensa wa kuma ibadan mai ikhwa shi ku zama bayan Allah ɗan uwan ku masu taimakon junan masu tausaya wa ku masu wa junanku nasiha wala yahillu lil muslimin an yahjura akahu fawqa thalathin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai halasta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa ya gaba da shi fiye da kwana uku ba in har ya zama dole wani ya baka haushi to za ka iya ƙaurace mishi ƙasa da kwawo uku amma ya wuce haka to ya wuce haddin da musulunci yadda daga nan sai ku shirya da shi kamar shi sallama ku ci gaba da kulla wannan hadisi bukhari da musulun suka rawaito shi hadisi yana da san ɗan islamiyya ma da sa da ciki kadeji annabi sallallahu alaihi wasallam ƙara yace kar ku yi hasada da ka hasada haramun ce domin wannan hanin yana nan akan asalinsa tunda babu abin da ya rage mushi zafi haramun ci. abu na uku maganganun wasu malamai game da hasada mun ji maganganun Allah subhanahu Ta'ala maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manhajin mu na salaf na ainihin salafiya za mu kawo maganganun wasu daga cikin magabata ne suka ce game da hasada daga ainihin tabi'i mai daraja sa'id bin jubair Allah ya ji kanshi da rama yace istami'u li ilmi ulama wa la tusaddiqu ba'dahu ala ba'd fa wallazi nafsi bi yadihi lahum lahum ashaddu taghayuran min at-tuyusi fi zarabiha yace ku dinga jin wa'azin malamai kuna aiki da shi amma kar ku dinga gasgata maganganun junansu akan juna yace na rantse da Allah bare na ke hannunsa malamai akwai wanda tsananin hasadarsu da gabansu tsakaninsu na juna ya bi rigimar da ke tsakankanin bunsarai in suna barbara kamar ka ce magana tana wato abin nan cin karo da abin da na faɗa da su ko cewa malamai ba sa wa junan sa sada don ba hakan na ce ba ba su kaɗai suke yi ba wannan saboda malami ne kuma ya yi gwagwarmaya kuma ya san sirrin sana'ar malanta da harka karantarwa kuma ya fuskanci wato sharri daga malamai shine yake ma mutane nasihar cewa idan kana sauraron malami to sauraron ilimin san da yi wani abu wanda ba karatu ba ne rabu shi duk malami ga sirrinsa duk magana da malami ya faɗa idan yana da hujja ba zai nufa ba sai ya faɗa bai jin daɗi da fadita ba aya ko hadisi ka rike wannan matsayin wato kamar na baka wato abin nan password na malamai ne wannan duk malamin da yake magana sawa hujja daidai ce ko ba daidai ba ba zai nufa ba sai ya faɗi kamar da kasan duk saurayin da ke son budurwa hankalin shi bai kwanciya bai mata kyauta ba don wata gaba ba da kusisi ko ba ka wani to aka duk malamin kaji ya faɗi magana ya ce kaza kaza kaza ka ya ce saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce ko saboda malamai sun ce in ka je shiru ko ta kwana kwana ina ta kokarin ya zai dai nuna abin yana da kyau amma babu waɗannan hujjojin to ra'ayin shi in yayi ma ka bumbu ma ko ka bar shi shine sirrin wannan magana ana ba ta mana amu abuwa na ba da faso kun da <laughs> to da haka malamai suna magana ne da hujja sanda suka zama ba hujja to yanzu sun nama kamar gama garin ordinary citizen kamar gama garin mutane ne su ma kaga gama garin mutum ko ya faru magana sai in ta yi ma ta dace da irin hankalinka ko ta fuskanci da ka fuskanta ko kuma dama kai ma kana da irin tunanin kamar galibin mai zuwa neman shawara dama da wani tunani to in ta faɗa mishi irin tunanin shi shi kenan sai ji yawwa to yanzu a shi ba shi kaɗai na wannan ra'ayin ba sai kawai tashi cikin farin ciki da zaran ka kawo abin da ya kasance haka to an samu matsala to haka malamai suke shi ne abin da yake nufi idan suna magana ka ji maganganu su amma in suka fara maganganu a kan su to nan ba su da ayar da za su ce na kaza ne kawai magana sai ta mutane to nan ka kyale su kawai kaga ne shi yana wata da mu daga sharrin hasada sannan daga muhammad ibn sirin shi ma babban tabi'i Allah masa rahama yace ma hasattu ahadan ma hasattu ahadan ala shay'in min amr dunya yace ni ban taɓa ma kowa sada kan wani abun duniya ba lannahu in kana min ahli jannati fa kaifa asiru ala shay'in min amr dunya dan wannan mutumin ya mutu dai ko da aljanna ne ko da wuta to dan aljanna ne na wannan ya sadaka abun duniya to dan daga nasara akan wani dan kankana abu wanda a cikin aljanna bai fi wajen da za a aje sanda ba da duniya ta da muhimmanci a kuma Allah ba ta da wani muhimmanci kuma gaba ɗayanta darajar ta a lahira bai fi inda za a aje sanda ba a cikin gida duba ga gama aje sanda a kowane zai ce in zai gida ya ce ma'aikatar kamar design har da inda za a aje sanda ita ma tana da rata structure din ba a yin wannan saboda ba ta da muhimmanci kamar man jagara misali yanzu inda za a aje shi an taɓa mun ba a gida a ce musamman sai an mushi wurin shi to duk duniyan nan ba ta fi daraja haka ba a wurin Allah to in kana ma mutum a kan abin duniya sai zama ɗan aljanna ne to ana sai ka hasara hasada kan aljanna ita ce tafi kololuwa ka kyala wannan shine kikigin maganar shi yace wa in kana min ahli nari fa kaifa asudu ala shay'in min amri dunya wa wani sai wanda ko ko dan wuta ne to ba bukata ka ba kana mai hasada domin wannan da yake ciki ma daɗi wa qala shekh abdullahi bin muhammad al-ulaiman wanda daga cikin malamai na zamanin nan da muke raye malam abdullahi al-ulaiman yake cewa al-hasad dhanbu min ad-dhunub wa la lam yudhhiru sahibu yace hasada zunubi ce ko da baka bayyana ba ba sai ka fito kana faɗa ba in dai ka ji ta a cikin zuciya to ka yi laifin ji a cikin zuciyarka jama'a shi ne farkon laifin ko kuma ka fito kana bayyanawa ko ka ɗaukan wani mataki to laifin ya azzama kenan ya karu li'annahu naqidu hubbil akhir ma'mur bihi fi nusus shar'iyya domin kyamar wani a cikin zuciyarka wannan kadai ya saba wa kaunar dan uwanka da aka ce kai a cikin nasoshin shari'a wa qala al-khalifatu al-abbasi al-mu'tasim 'ala Allah wani sarki daga cikin sarakunan daular Banu Abbas al-mu'tasim 'ala Allah sarki ne na musulunci yake wata magana yana cewa qatala Allahu hasada ma ahdala bada bi sahibi wannan magana ta wata kissa za mu take ta kadan abin da aka rubuto cewa yana da wani wato waziri nashi kamar a ce PA ne nashi sai kuma akwai wani mutumin ƙauye wanda Allah ya hana jinsu da sarkin sarkin na kiran shi ya zo a ci abinci a zauna a yi fira ya raka shi anguwa sai wannan waziri yana jin haushi yana yana hasada ma wannan bakauye shi ko bakauyen gabiri ba sa abin da yake ba shi ke nan nan sai kitsa wa wannan bakauye wani makirci cewa ya bi shi gidansa da suka tafi gidan wannan waziri sai aka musu abinci mai wani tafarnuwa suka ci da a gama ci abincin sai ya ce ma wannan bakauye to idan ka je fada in za ka magana da sarki ga dinga kawo da bakinka don baya son warin tafarnuwa don nan sai kuma ya zagaya gaya sarkin cewa wannan ba kawai yana cewa kana wayan baki da ka ba ga abin da ya dinga yi ina ko da ya shigo sai ga yana kau da bakinsa in yana magana da sarki yana rufewa da haɓar rigarsa sarkin nan sai ya fusata nan da sa aka to sika zuwa wani daga cikin ma'aikatan shi a can nesa cewa idan an kawo sika nan a kashe wanda ya kawo ta to da aka ba shi wasika a naɗe da ya fito kuma wazirin yana jira ya gani zai faru sai ya gan shi da wasiƙa yace ina za ka kuma sarki ne aiki nubuwa ne sai ce a a cikin shi ce to wannan ya fi wuce da nake tsammani ka gama an ba shi ya je a kara mai matsayi ma gwamna za a ba shi sai ce to ka sa abin zan maka wannan aikin ka kawo wasiƙa ya ba shi mai dubu biyu kamar da ba cikin kisa ya ce kai zama ka ɓuya a gidana yan kwanaki hana dawo kan sarki ya ganka ya ce baka je ba shi sai kama hanya ya tafi ya zuwa da aka buga wasiƙa dama an ce wanda ya kawo wasiƙa a kashe shi shi ke za a kashe shi kwana biyu sarki sai ce ah, ina waziri aka ce waziri ya tafiya ina wannan ba kauye aka ce ba kauye na a gidan shi ba kauye na a gidan shi aka ce cewa jiya zuwa shi ya ce kai ba kauye na sakon na baka ya ce ranka ne kaji kaji kaji ne kauye ba tunda ba kauye ne bai da wayo ce kaji kaji kaji da muka yi ya ce in bashi sai ce ah, wai kai ba cewa aka ka ce baki yana wani wuce ni na fara ka Allah ne Allah ban fara ka ba shi to aka kace maka da ni kwanaki kake kawo da baki yace ai shi wazirin ne yace mu haka cewa ba ka son warin farnuwa to shi ne faɗa wannan magana yace yace Allah tsine wa sada ta yi adalci ya sada ta yi adalci ta fara da nayi ta sai ta kashe shi kafin ta kashe wanda yake wa sada shikenan sai ya kara ma bakawai nan mukami wannan yana iya faruwa ga duniya sada za ka je garin hasada sai ka shiga cikin bala'in da shi ne kake hasadan bai sani ba ma na fata an fahimci wannan kar ka tawo ruba roba ka kana tafiya a guje sai ka wanda sabon mota ka je garin kana kallon shi ka tabbata wani ne da sabon motar nan waye shi dani sai ka je ka buga wata wala baka sani ba <laughs> ko ka je ka kai ya kafa kuma da mun su fashe Allah shi ya tadda mu to a waɗannan wasu kenan daga cikin nasosi wanda suke magana akan hasada sai kuma matakan cutar hasada ma'ana cuta tana da matakai tun daga sama ta kawo mutum kuma har ta girma har ta manifesting har ta wuce da za a iya gyara ta wata kuma har ta kisa wannan cuta ta zuci da ake ce masada tana farawa farko da tamanni zamanin na'imata al matakin farko shine ka ji a zuciyarka ba ka son mutum ya samu ni'ima matakin farko kenan daga nan kuma sai mutum ya zama ya tamanna zawalan ni'ima wa yuhibbu zalika wa in kana la yantaqilu ilayhi idan ga kaunar ni'imar wani ta gushe ko da ba ta dawo gare shi ba da kawai tunanin shi za a yi a sace roba roba wani yamma kuma tunanin shi ko da ni ba zan samu roba roba ba ana sa na shi ya kone misali ذوق يتمنى زوال النعمة عن الغير بغضا لذلك الشخص بسبب من الأسباب إذا ما هنا fatan ni'ima ta gushe daga wani mutum na musamman saboda wani dalili akwai wanda shi kawai baya so ga kowa ya samu ne shi ne irin wancan shi duk wanda ya ji ya samu wani abu a anguwa yana bakin ciki sai idan ya nuna sai take kashin shi sun nuna maganganun shi sai an ji da gare su a wanda shi kuma wani ne kaɗai da sun samu saboda dalili wahala wannan nan ajin su ɗaya Na sun taɓa neman aure hala mutum da ya koya musu sana'a hala irin kasuwancin su ɗaya sun taɓa takar wani mukami tare hala tare su kai hadda shi ya fi shi kwarin hadda hala irin waɗannan dalilan sabon ne asbab wani mutum da kuke rayuwa tare da shi a wani industry na rayuwa a wata harka ta rayuwa ya zama kawai shi ka sa wa irin shi kake wasa da wato har yana da yan kore masu kawo shi labarin abin da wannan yake ciki musamman abuwa yan siyasa da alazan birni a koda su su gaya mishi to wane fa an ji yayin kifan na wannan sabuwar takara da ra'ayi wane fa an ji fa yayi dikandin daga jam'iyya kaza wane fa an ji yayi odar kaza daga china kai ma ya kamata ka je ka yi oda ko kuma a ce a gaya kwastam a asiranta musu cewa yayi oda to irin wannan ya zama kana wani mutum hassada shi kaɗai na musamman mataki na uku kenan na ta fara muni kenan galibi a irin wannan matakin shi ne ake zuwa ga asiri amfani da aljanu da sirce-sirce da tsabbace-tsabbace don ganin an ainihin wato kawo wannan mutum matsala a rayuwarsa ko kasuwancin shi ko addinin shi ko harkar shi mataki na hudu Allah ya tamanna ga wani ni'matu anil mahsud walakin ya tamanna li nafsi mithla akwai wanda kuma shi ba ruwan shi ba sai wancan ya rasa ba amma shi ma yana so ya samu irinta wa in lam yahsul lahu mithlaha yatamanna zawalaha al masudi hatta yatasawaya in ko bai samu ba to anan ne yake fatan da a rasa amma in bai samu ba sai wani ya rasa ba shi rasawa ne kawai bai so yi ko kuma wanda ya tamanna li nafsihi mithlaha wa in lam yahsul lahu mithlaha fala yuhibbu zawalaha an al mahsud wanda yana son ya samu irin abin da ya gani na ni'ima ga amma baya son na wani ya rasa fa hawa huwa alladhi la ba'sa bi wannan matakin shine wanda bai da matsala shine ake cewa al-qibta da yawa hadisi annabi yana cewa la hasada illa isnayn mamman nan yace fasara hadisi shine in ma hazzi yi hasada to ta halasta wuri biyu kamar yadda in zai yi ai gaba ta halasta ta kwana uku to in za ka yi hasada to ka sana ga mutumin da Allah ba shi dukiya yana ciyar da ita ta ta hanyar ɗaukar addinin Allah to wannan kamar asara ma'ana kai fatan ina ma ba kai ma ka samu irin haka kai ma ka irin aikinsa a aikace mun ga sabbai suna haka domin duk wanda zo ne aikin alkhairi shi wani kalmar ya yi irin shi har masu kuɗi da talakawa sun taɓa ba su kawo manzo Allah ƙara cewa masu kuɗi sun kwamishe komai bayan sun yi sallah sun yi zakka sun yi azumi sun sada zumunta sun yi kaza sun yi kaza kuma ya tasaddaku na shudu wani da aka yi maza Allah kuma ka bamu wani abu wanda wanda ba su iya ba maza Allah ya ba su zikiri masu kudi suka ji labari aka ji aka musu cewa zaɓin talakawa suka je suka yi halama wannan cikin talakawa ya je faɗa ko cikin su suka su gaba da yi tunda ba a ce wannan na talakawa ne kaɗai ba talakawa suka kashe kawo kara maza Allah ya ce to ba da za yi zalika fadla yuti man yasha ashahid shine suna munafasa wajen ayyukan alkhairi ba tare da sanin sai ba cewa suke annabi ya addu'a masu kuɗi su kuma talaka ba mun gane kaga inda wannan shine hasara cewa suke a manzo Allah ya musu ya ba su wani abu da zai zama ya daidaita da masu kuɗi to wannan shine aka ce wannan babu laifi a kansa ko kuma mutumin da yake da ilimi ya zauna ya jajirce ba abin da yake illa karanta da gaskiya to lalle wannan ya cancanta asara kawo malamin shago kenan ko Allah ya kiyaye shi waɗannan su ne matakan hasada sai kuma wato sababban me ke jawo a mutum hasada me ke jawo mutane suke hasada ma'ana yanzu me abin da yake jawo cutar kamar da ya ce malaria sauro ke jawo ta ko misali ya cije mutum cuta kaza kaza ke jawo ta cuta kaza kaza ke jawo ta an raba sababin zuwa guda uku akwai waɗanda suke min kibalin hasid dalilin da ya sa mutum ya dinga maka hasada wanda dalilin suna tasowa ne daga shi ne hasada akwai al'adawa gaba tsabar ya kan wani bai ka ne bai san ka ne kawai in aka ce me yasa kake wa wani kaza ce wallahi ba na kaunar shi ne ko bai min bane wal bagda da kita wal hiqd da mugun nufi ya kullaci mutum da mugun nufi da zai ji an ce ga 'yan fashi can a gidan ga cikin dare suna operation sorry alhamdulillah da zai ji an ce ga gidan ka san yana gobara abin da zai faɗa ke da zai ji an ce an yi impeachment ɗinka daga mukaminka ko an kore ka daga wajen aiki ko an kore ka daga makarantar da kake karatu ko kasuwancinka ya lalace ko banki ga sun suna gwanjan gidanka zai gode wa Allah kamar ma ba za a ce ka mutu godiya zai wa Allah kamar shi ba zai mutu ba saboda kuma wani ya san ka sannan akwai at-ta'azzuz wa taraffu san girma so yake sai irin girman da kai sai ya samu irin da da ka samu sai ya irin malantar da kake yi kuma Allah bai mutane iri daya ka je ka yi malantar ka da wani ka irin ta malam mai shago misali wani ba yin mana albani ba idan ba malamin islamiyya ne zai ka ta islamiyya ka kai islamiyya ka ta kwara hada wannan shi ne yake idan kai malamin alami zai ka ta koda alamin ka me za su yi ko bashir za su kai idan kai malamin wato abun nan ne aji mai koyar da english ko je koda english ɗinka idan kai malamin mukabala ne mai rikici da yan ɗarika zai kasance rikicin ka da yan kowa da irin malantar shi jama'a kamar yadda a kasuwanci wani sai da tumatir wani sai da filaye wani sai da kyallo wani sai da eh, abin nan dankali wani kamar rake wani kuma abin da yake saura wani kuɗi ma yake saura shi yas ka kowa da kasuwanci shi don me za ka ce sai kayan kasuwancin wani to kuma diddin da Allah ya baka ya ba wani irin shi da fiye shi na fata mun fahimci wannan babu wani daraja na wadata wanda Allah ya ba wani da Allah ya alƙawarin ba zai ƙara ba wa kowa irin ta ba a cikin dogarin mutane ko ƙarun da ake cewa ko kuɗi a cikin kisa kashi da Allah ba labarin cewa da can an yi wanda suka fi shi ko ألم يرى أن ma kada أهلك من قبل من القرون من هو أشد منه قوة wa aktharu jam'a ma ga ya samu aktharu jam'a qablahu mumkin a samu aktharu jam'a babu mumkin amma saboda alal mufli ka zauna alal mafal ta yi zura abin nan wani sunan shi karuna da akwai document da iya baro din shi ta wura samu masu kudin da za a duniya sun fi shi kudi tun da akwai masu kudi kaza masu kudi a duniya wataƙila a samu sun fi shi kuɗi da gwargwadon darajar dukiyarsa ba wa maki ko kuma wani zamun da ne an taɓa yi to haka sarauta haka malanta haka shehuntaka haka muridantaka haka ustazanci haka iya zance ba a wani daga ganin kariya Allah ya wani shi ka ci more da da Allah ya maka da gwargwadon da maka sauran kuma da Allah mutane ka a appreciate cewa lallai Allah shi ne sarkin sarauta kusan da ka ji wani ya kai ka ko ya gaza ka ko ya taso ya kusa iso ka ka gane kai ma tasowa ka kai so ne domin kowa sai ya karɓi shi ɗan sisi bai san kuma ba na ta alamu a kan mutuwa ma tukun na ta alamu shi'a to haka girma kai wayo wataƙila har ka fi dukkanin wanda suka girme ka wayo ba ma ka fi baban ka wayo ka fi shi kuɗi ka fi shi ilimi mutanen anguwa ka taso dukkan kowa to kai ma dole ne ka wata rana wannan hakika ce da nasu bila ila kariya ya kamata kowa a fushe tun dinta amma sun ta'azzuz cewa ni ma sai na girma yadda wani ya girma a lokacin da yake girmansa wannan jafa'i ne sai kuma hubbun riyasa sun shugabanci ya za a ce ban ne bana a nasu nan bayan na fi kowa zaƙin murya ai kafin wani ya hada ni na yi kafin ma ya zama ustazu muna ustazanci kaga san girma kenan ya za dan siyasa ne ya fito kwanan nan kowane dan yana ganin shi ne incumbent shi yake da mukami ya dauko shi ɗora shi akan a ba shi takara da ga sai ana da jam'iyya a yi antifatis ko wa talabu jah da nafsi da kuma neman makai girma ka ji bari girma ya kawo kanka da kai shi girma baya kawo kanka sai ka kyare shi duk wanda ka ji ya girma to rabuwa yi da girma sannan sai ya samu amma shi da girman kai shi ba ka samun shi ka bincika tarihin duniya da ka ji shi babba a cikin kome yana baka wannan ainihin wato budaddiyar asamin din a cikin ilimi ko a sarauta ko a kasuwanci ko a tattali ko a iya magara ko a ko menene za ka ji sai da ya kaskanta kan shi ya nemo ma kan shi mafita sannan girman ya zo ba wai kawai girman ya tabi ba a girman by product ne riba kafa ci ina ba ta hukuncin nan kalli ibn abbas man Allah sallallahu alaihi ya rasu ya bar shi ko balagabi ba ginin annabi sallallahu alaihi ne ma'ana sharifi ne kowa na ganin girmansa yaro ne mai basira da fasaha bai ce tunda babana ne abbas kawo annabi ba bari kawai ci gaba da maintainin wannan girman gaba da mutane kura kawai amma malamai ya dinga bi aka ce sai zai zauna a kofar gidan malami har yi bacci har ƙasa ta dinga shiga kullun shi yana kwanci malamin ya fito ta daga ya gan shi bawan Allah ya yi kana babban mutum kamar ka mai daraja ya baka aika musu Allah bai ce ai ilimi ba mu shaka malaman su koya mishi karatu sannan ya tashi tafi da ƙarshe ne zama sai daga malamin da ba wanda kashi ilimi san da ya kiraye duk wani wanda ya kiraye sai da ibnu abbas ya kashi ilimi gashi ne ƙananan shi har yakan aka shigo da shi majalisar dattawa ta fadar sai na umar sai da tawon suna ganin ya ba a dinga shigo da wannan dan yaran sa yawo sai na umar suna sai ya gwada su sai ji wata tambaya ta ilimi kowa ya kasa amsa sai wannan dan yaran shi to ban san amsa ba ni sai wannan da haka yaro ne da gari ko kun sai tallawar da mangen ma kenan da rauna ko a shawar shi ne ka duba da yadda ya ɗaukaka sai da ya ƙaskantar da girman da ke shi da ya ɗaukaka da kan shi ce babu wata aya sai da zama na san yaushe ta sauka akan wa ta sauka kuma hukunci mai take karantawa mutum ne masu tafsirin azumi suka san duka wannan karatu wasu digiri su uku an wasu wannan karatun ba karatun da wannan yara yasin kuma sa tafsirin ana sawa a koyi na alaji ina fatan fahimci wannan da ka girma ba ka samun shi sai ka kare shi a gefe zuhur al-fadli wal ni'mati ala al-mahsud sannan kuma duk sanda ni'ima ta bayyana akan wanda ake hasada to wannan yana jawo mai hasada ya hasada wannan ko bai baka iya dabi'a ce duk Allah bai bayyana ni'ima shi akan wani duniya san duniya tana sa hasada duk wanda ya zama abin da yake nema shi ne kawai duniya ita ce wato abin neman shi da farko ita ce priority dinsa babu shakka akwai yiwuwar ka ga yana mutane hasada so da gani yake da abin da za a samu a nan ne gaba daya ya tattara duka wato tunanin shi da muhimmancin shi akan duniya baka dole dinga yin hasada sai kuma kai da ake wasa da ka iya jawo kanka hasada ta hanyoyi kamar guda biyu na farko alkibar girman kai in ka da girman kai ka ba kanka ma hasada baka dan ka rage kanka ma hasada to kai kamar baka da girman kai ka zama mai saukin kai to girman kai kuma annabi ya faɗi ne girman kai wulakanta mutane da tozarta gaskiya karka dinga wulakanta mutane duk mutum da ka gan shi Allah ce da kada karramna bani adam duk mutum da ka gan ko dan yaro ne ko da a cikin mutane ana ganin shi mara hankali ne sahuhu ne ya da wata da Allah ya mushi ka ba shi wani daraja ta dan adamci kafin ka san shi wani abu ne kafin sai an gaya maka ya alhaji ne ko dakta ne ko shehi ne ko shi ne wani nan da ake jin labari sannan ka bashi girma wannan muna munafurci ka bashi girma ka fara shi dan ba sai ka san ko shi waye ba sannan akwai shirkul bagi akwai tsananin ta'addanci da zama mugu ba ma asaba. wa kasatu tatawuli ala al-ibad da nuna cewa kai ka fi kowa sanda kake so kuma ka fi kowa ko da daga sai ka fi mutane ne to wannan zai zama ka hasaba a cikin mutane sai kuma dalilan da suke da tarayya tsakanin mai hasaba da wanda ake yi ma su ne asabab al-mushtarik akwai guda biyu a nan akwai al-mujawara wal mukhalata mutumin da kake kusa da shi kuke kusa da juna akwai ne maka hasada kamar da muka fara tun farko makusanta tandansa su maka hasada ya fi na nesa wanda ba su san ka ba labarin kawai suke ji da kaji aka ganka da girman ka sai a ansa haka amma da suka san ka san da baka da wannan girman lalle akwai wasu makasada sai kuma a tanafus ghairi shari idan ya zama akwai munafasa akwai wato a akan abin da shari'a bata ba a akan shi ba shine akan wani abu na neman duniya ya zama kuna da wani abu da kwasu suka tasa gaba kai da wani kuna nema ba bisa da shari'a ba na shari'a shine kamar wanda sabbata suka yi ko kuma ya zama misali kuna hadda ko kuna karatu kana kokarin ka yi irin wanda wani yake don kai ma ka iya ba wai dan ya zama ka tudurta shi ba irin wannan idan ta zama bayan ta shari'a bace babu shakka tana jawo hasada din to sara hadarin hasada ne aka ce ko ko illa hasada yanzu mun dan yi ma hasada fashin baki wace ce ita ko gwargwado menene kuma wato hadarinta ne illa da hasada take daga cikin ilmi da asaba take yi nan an kawo cewa kisa iblis alaihi salam a astaghfirullah kisa alimu alaihi salam tare da iblis tana nuna ainihin wato asalin sharrin hasada na farko shi da Allah ya halici Adamu alaihi salam sai da Iblis bai ji daɗi ba don me Allah ya halici wata halitta da ƙasa kuma ya girma wannan halittar ya sanar shi da halittar na ilmomi da aka daga nan iblis ya kullaci wannan halitta shi sa malamai suke cewa hasada shi ne farkon zunubin da aka saba Allah da shi domin wannan abin da shi dan yayi da aka ce usjudu li adama yace naki ba zan ba me yasa ya ce saboda ni da wuta shi da kasa na fi shi daraja wannan lokacin ya kawo irin karatun dariƙa kawai an awo ko ba nasi to sai Allah subhanahu ta'ala ya tsine mushi albarka ya suke bari kullatan wannan uba na mutane sai da san yanda ya fito da shi daga aljanna zuwa duniya da kunna bitu min hajjami'a ashe da ba dan Allah ya kaddara ya yayi wannan rashin mutunci ba ba ba aljanna ba ya fi mu kenan ma'ana duk zama ba a duniyar nan ne sakamakon farko da kamun duniya shi ne da iblis shi ne ɗan ba da ya samu kazo duniya kuma a san da aka muke ta hakuta kan yin ra'ayi mu koma gidanmu na gado din na aljanna kan mu koma gidan su shekan na gado domin su su na gado shi ne wuta mu kuma gidanmu na gado shi ne inda Allah ya sanya ubanmu annabawa da Allah kamar da mu gidanmu na gado amin nata wannan kisa tana tabbatar da hakarin da ke cikin hasada shine farkon zunubi kenan da aka saba wa Allah da shi kenan nan mai kokarin hasada yana kokarin ya zama dan maza ba shidan ne shedan ne salafin shi akan hasada ina bata mun gane wannan haka nan kisan kadu kabir wa akhi habib wannan ƴaƴa na ainihin annabi alaihi salam wanda أما بعد الأبارهم سوطلوا عليهم نبع ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما رمشة بين الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هل ذلك أشهر آية من أجل ذلك كذا كذا كذا الآية من المائدة وما بعدها الآية السابعة والعشرين ميسا أكي كسم فوقونا كي الدنيا كسم كي نفوقوا الدنيا shine saboda hasada dukansu sun yi sun yi ainihin qurban sun gabatar da wani aiki da neman kusanci zuwa ga Allah sai aka aka na habila ba an shi na kabila ba ko kabila kawai sai hasada sai hasada sai ce la naka wallahi sai na kashi sai har shi yake ce mishi la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana basitin ilayya yadaka liaqtulak in kan yi an ba kashe to ana ba mu kwano nuna maka kisan ba zan bakka ne har na hada maka zunubai na da zunubanka gaba daya inda aka bi bijin nan wa'azin ba fakatalu ya kashe dan uwan shi fa asba min nadimi saboda ba a taba sanin cewa ashe mutum na iya daukar ran mutum ba sai a ranar kuma wannan ya zama shi wani bala'i shi wannan bawa ne bala'in da ya zama kan shi shine hadisi annabi sallallahu alaihi cewa babu wata rai da za a kashe bisa zalunci tun daga wancan lokacin har zuwa ranar tashin kiyama sai ya zama wancan ɗa na annabi adam yana da rago na zunubi a ciki saboda mene li annahu awwalu man sannal qat shine farko wanda ya kawo wato al'adar kisa daga ya zama sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha la yunkasu min awdharihim shay'a da ka in zunubi dubu za a ba wanda ya kashi ya kisa to wannan zunubin dubu sai an ba wancan bawa da ya kashe dan shi zunubin tun mutane da aka kashe duka jin da aka wancan na zalunci tun daga can ka lissafo zuwa kan sayyidina umar usman ali husaini dan ali ka zo har zuwa kan jafar mahmud adam ka zo har zuwa kan mutane aka ta kashewa a rigingimu da fitintunu ire-irensu da duk wata mata misali da ta cika kishi ta wuka saboda kishi misali da wani wanda zai zo ya sa wa ɗan uwan shi guba ya ci abinci ya mutu duk wani kisa na zalunci to wancan bawa yana da rabuwa a cikinsa me ya zama shi wannan hasada hasada da zai ya aikata wannan bugun zunubi na kisa ya zama limamin masu kisan kai to ma da kai ma yanzu kana hasada ka aikata wani mummuna abu sai zama wasu kwaikwayi wannan mummuna abu kai na kai samu irin wannan mugun sako saukin ta kawai shiri ba za a ji labari ba na aya ta ka inda babu wani annabi da zai bada jawabu ba ka sai an ji lawara a gani kawai wannan riwaya ta ainihin ibn majah riwaya ce da mamul al-allani ya hasana ta yace hadisi ne sahihul lagari cewa la taqtu nafsun la tuqtalu nafsun zulman illa kana ibn adam al-awwali طفل من دمها لأنه أول من سن القتل a tabbatar da ya kai shi ga wannan kisan shine hasaba da yawa dan uwan shi kuma ga wani ya tabbatar wani abin da ya faɗa cewa dan uwa makusanci na iya maka hasada sannan mu kisan Yusuf alaihi salam al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim me yasa ya shiga matsaloli na kiyayya da ƴan uwan shi suka mushi da fatar da shi da suka yi suka jefa shi a rijiya da tuhume-tuhumen da aka mushi marasa gaskiya da duk wani da ya sha a duniya mai zama su wasu farko <coughs> hasada inda ya shi suka ce in ƙalu na yusuf wa A hagu ila abina minna babanmu wallahi ya kusan yusuf da ɗan shi suka ce babanmu wallahi bai kyauta abin da yake baya kyauta hasadan kawai an kusan su ɗan uwa ne ba amma baban ya fi son wani a cikin wani kamar ta ke biya wata ɗaya saboda ya ta mishi wata ɗaya saboda wani dalili amma su wannan suka ɗauka matsayin dalilin sa suka ce to baba ka ba mu shi mu tafi da shi za mu zai raka mu kiwo zanabin na farko kenan ba kiwon suke so raka su ba <clears throat> zanabin na biyu suka je suka sa shi a cikin rija zanabin na uku suka rage suka ƙarya suka ce mun bar shi inda mata ina fara kanon zuru suka hakin ƙarya suka ce mun san ba za ka yadda mu na san ba mun mugu zato kenan tun daga nan suka je yanzu da wani bayan wani har zuwa sanda suka ce wa babansu cewa innaka lafi ni karkare da abu da bara ce kada Allah shirme da nasu kawai Allah suka dana mishi biyayya da wannan kalma suka ainihin zama suka zama suna da ainihin wato a kaushin baki duwannin wannan zulman me ya sanadin su da duk wahalar da ya sha mai sanadin ta wannan hasadin ina fata mun gano wannan haka nan halin yahudawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya hana su imani da shi duk da sun san gaskiya ne abin da ya kawo sun karanta sun san shi kama ya arifuna abnahum kamar da Allah yake cewa allazina atina wal kitaba ya arifuna kama ya arifuna na wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun waɗanda aka bi littafi sun san wannan manzon kamar da suka san yayansu sun karanta kamar yadda suka san yayansu sun ji murya sun san wani in sun ga wata irin barna a gida sun san irin tawanan in sun hango sa sun tance wani dan wani ne dan wance ne to kamar da suka san 'ya'yansu haka suka sa annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun kisa ansa gaskiya suna sani me yasa shine wancan magana hasadan min inda anfusihim to duk wanda Allah ya zarce shi da hasada akwai wato mustalzimat abubuwan da hasada za ta kai shi zuwa gare su waɗannan su ne wa'ana manifestation na hasada kenan na farko zai zama <coughs> yana da itiradi kenan ya atridu wa zuwa ala qadarin mai fa yakunu bi dhalika shadwan bil kafiri daga nan yana da ja'in ja kenan da abin da Allah ya mutane na baraja. ya zama kamar kafirin da suka kima da Allah me yasa da jundiyun min da iblis soja ne a cikin da iblis saboda iblis ne ne wannan kambun da farko na sada sannan alhasidu mufariqu lil mu'minin mai raba kai ne yana raba kai shi da mu'mine ne domin an ce su zama ibadallahi ikhwan shi ya koma gefe yana kyamar su sannan mu'azzabun fil akhirah tunda mun ji a can cewa da imani da hasara ba sa haduwa a zuciya guda hasanatul hasidi tazhabu lil mahsud yana iya zuwa ya zama ladanka ya tafi gare shi domin zaka je kana gulma kana aibata shi kana kyararsa duk waɗannan za su saka ka a cikin hadisin muflis shine shatama hadha wa saraka mala hadha wa zalama hadha fa yukhadhu min hasanatihi ila hasanati hadha wa min hasanati ila hasanati hadha hani zan bai da komai fa ila Allah hadisin nan na wannan aka ce zai zama fallasashi a kiyama wanda ya yi ayyukan alkhairi da yawa amma ya cuci wannan ya cuci wancan ya cuci wancan a ɗebi ladan shi a bai wannan a ɗebi ladan shi a bai wannan har zama sauran zanabai kawai sai da kisha ka gidan wuta Allah shi kiyaye alhasidu mufsidu lil alaqa sannan mai hasada yana jawo gingimu tsakanin alaka da ke tsakanin mutane za ga mutane sun taso suna da alaƙa mai kyau ta zumunta ko ƴan uwantaka ko mutunci idan mahasadi ya faru a cikin su duk sai ya raba su ya raba ƴan uwa ya haɗa wani da wani ya jawo rigingimu da za a raba masallaci ya za rigingimu da za a raba jam'iyya a raba kasuwa a raba jari a je kotu a ita shara masana suna jawo wannan zama ba a ganin juna da mutunci me yasa kawai saboda yana hasadar abin da wani ya samu wani in aka ce kawai an gudu sabon masallaci yana sa ran shi ne liman ba ba shi ba to masallacin nan ba ta zama lafiya ba haka idan aka sun samu labarin ga wata kwangila da yake nema an ba wa ne ita to ƙarshen wani nan ba ne zamanin karasa wannan kwangilan lafiya da ba sai san shirin da ya mushi yusabbibul ghuluma wal humum sannan yana jawo bakin ciki huwa alladhi yufarriqu an-nasa ila ahbabin wa shi'a haka kai garba mutane zuwa kungiyoyi da ainihin wato tafiye-tafiye galibi kungiyoyi suke ta raba junansu suke ta rabuwa mai raba su hasada akan shugabanci ko akan wasu 'yan kudi da aka kawo ko akan wani mukami da ake so a bawa wani ko akan wata ɗaukaka da wani ya samu yayin da muka ji waɗannan matsaloli da hasada take jawowa <coughs> ga wasiya ma'ana ga mukuta na farko yana da kyau abu na farko da za ka yi karabu da hasada shi ne al'imanu bil qadar yaqdi ala kathir min amali qalb idan kai mai da kaddara wannan yana kashe da dama daga cikin zuciya ka yi da kaddara cewa ayyul mari an yi tafakkara bayan an na kudu tallahi iqtadat an yuqassima bayna an-nasi fadlahu kama yasha ka yadda cewa hikima Allah ce ta hukunta Allah ya raba arzikin shi ga mutane yadda ya ga dama ba zai yi ka la sharika laka ba Allah ya kiyaye haka Allah yana cewa ahum yaqsimuna rahmat rabbik wa mutane su raba Allah ne masa ko shi da raba da kai shi zai raba da kai shi na hannu kasan na bai na ta ma'aishatan fayatun duniya mun muka raba musu rayuwarsu a rawar duniya abinda mutum zai samu shekaru da a duniya irin rayuwar da zai wa ina zai zai mutu ne shi waye shi da Allah ne a waɗannan ba kai baya ka canza wa da wani ko kuma ka ce ga yadda kake so kai ya zama sabani da Allah ya zama da shi Wani wa babu ba'dahum foka ba'dhin darajat mu muka ɗaga wasu akan wasu matakai da ya ba ba'dahum ba don sukuriya don wasu su riƙe wasu a matsayin masu yi musu ainihin aiki na rayuwa da ka Allah ya wani ɗan tasi wani kuma fasinja Allah ya wani ɗan ataba wani kuma fasinja ataba Allah ya wani shugaba wani mabi Allah ya wani malami wani jahili Allah ya wani mai wani matalauci Allah ya wani likita wani mara lafiya ba zai Allah ya kowa likita ba ba kuma Allah ya kowa mara lafiya ba da haka kowa likita to wa wani magani kenan haka komar lafiya to wai haka ne haka ne yayin da Allah ya ba wani ɗaukaka ta yawan yaya ka kuma baka na surutu sai ka ka ka bi mushe yaye shi kai ɗan siyasa ne ne jawabi a rediyo wani za ba kuɗi ka gyara wani ɗan siyasa to wani kuma Allah ba shi yaya ga alamomi ga injiniyoyi ga kyawawan 'yan mata ya bawa manyan alazan birni su dinga girmama shi duka yayin shi ne shi kuma da Allah ya shi kenan kuma tare kuka su ka kuma ka je rediyo a baka fili ka ta surutu shi bai iya wannan ba to haka Allah yake raba da ya wata mai mutane to ko ya fushe tun abin da Allah ya da yau ina fata mun fahimci wannan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un amma ubangijin ka tafi akan abin da mutane suke tattarawa ma'ana abin da kasa wani lahira biya kuma duniya inda Allah ya maka rama in ka tuno haka ma sai kwanta da hankalinka na biyu ne. inna Allah ta'ala ba an yi da ahadun bi shay'in mutlaqan illa huwa subhanahu wa ta'ala Allah bai yadda wani mutum ya zama ya kaɗaiti da wata daraja ba sai shi a ce ga wani mutum da wata daraja babu mai irinta Allah bai yi ba sai shi Allah shi kire wannan daraja fal alamu ala sabil misal la yumkin an yakuna mutafarridan bi ilmi babu wani malami da za a ce wai shi kadai ke yin wannan karatun ba a taɓa jin shi a irin ko sai shi bal sai ji duk karinan lahu zai ga wani tsarin shi ya ilimi wa sai ji duk jari khalilan lahu zai jarilan ne wannan zai samu kuma wani wanda ya ɗaukaka a kan shi wasu yadda aliman misla wani samu kuma wani kilishi sai ga wani yayi kusa da shi wani sama da shi wani kuma matakin ilimin su daya a nan nan yana siya ga malamai ire-ire na malaman aji mun fi wannan matsala da wuya ka ga muna so wani ya kamo mu sai ga mutum malam makaranta kamar da faɗa ɗazu yana kyashin kuma wani ya yi nc kai ba malam makaranta shi ba kai malamin si don da zaka wani shi ya same si fi lai ko kuma dan da yi kwaya daya na neman abinci me yasa ka mushi kyashi kai kana da PhD ko kai farfesa ne ba ka so ka ga ya samu digiri ɗaya a wannan hasada ba ta da daɗi muna godiya ga Allah subhanahu wataala na dakatar da malam ba don komai ba sai dan za mu canza kaset kuma a ci gaba da fafata